أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله شرارو بركة مدري sannan mu da haduwa da juna a cikin wannan shiri namu mai cike da albarka shirin magabata na gari wanda kwamitin alhawariyun suke daukar nauyin kawo muku a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa mai albarka na roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah kare ya gajishe su Ah, bayan an tsaiko da aka samu ko hutu da aka samu na ramadan na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu da addu'o'inmu da duk abin da muka gabatar na ba'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana inda muka gajiya ko muka yi kuskure ko muka yi ganganci Allah maɗaukakin sarki ka kai mana sutura ka yafi mana Allah kuma ya maimaita mana ramadana masu yawa masu albarka cikin imani da ni'ima da kwanciyar hankali da arziki Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana idan ba manta ba mun ɗauko iyayenmu wato iyayenmu minai matan annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya bayan ɗaya muna tattauna a kansu masu bibiyanmu suna sanar da cewa mun tattauna a kan tarihin nana khadija radiyallahu anha da nana sauda allah ƙara mata yadda hakanan mun yi tarihin nana aisha radiyallahu anha wanda associate professor malam mansur isa yalwa ya mana halka biyu akan tarihinta to kasancewar malam ba mazaunin gari ba kuma tarihin na Aisha radiyallahu anha tarihi ne mai fadin gaske mai fadin gaske domin ta rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sa kuma ta rayu sama da shekara arba'in radiyallahu anha to lallai akwai abubuwan cewa akan tarihin rayuwarta masu dimbin yawa wanda na tabbatar zama biyu zai yi wahala to sai muka nemo ɗaya daga cikin malaman wannan shiri wanda shi wannan shiri ma ya to kamar masa wannan ce kamar ma malam shirin da shi da malam da shirin sun zama aminan juna sun zama abu ɗaya zance ce Allah saka masa da alkhairi duk sanda muka nemi malam ba ɓata lokaci ba wahalarwa ba komai cikin sauƙi malam Allah saka masa da alkhairi zai zo kuma a gabatar da wannan hidima ta al'umma Allah saka malam da alkhairi muna tare da shehin malami Sheikh Abubakar Abdulsalam Muhammad Baban Gwade malami a kwalejin shari'a da harkokin addinin musulunci ta mala aminu kano kuma babban limamin masallacin alhaji muhammad mazaf wanda ke kofar ruwa ya daga cikin kusoshi na da'awa a wannan gari allah ɗauke sarki saka masa alkhairi filin nan nasa ne ya sha gabatar da tarajim sosai na manya-manyan sahabban allah sallallahu alaihi wasallam to wannan karan ma ya dawo da tarihin da na aisha na roƙon allah maɗaukakin sarki ya masa jagora sa albarka a cikin sa ya bashi ainihin taufiki kan abin da zai karantar da mu zama kallahu mai sauraro ne maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa wa alaikum salam wa rahmatullahi Allah saka malam da alkhairi mai sauraro mu nutsu da ni da kai mu ba malam lokaci ah, insha Allah na san zamu amfana a wannan tarihi na uwar mu uwar mu ne ta Aisha radiyallahu anha tabakallahu sai mu dana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kamar yadda sheikh abu abdurrahman alan alkasim abdurrahman hafiz musamman tana ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi sallama wanda allah da kansa ya ba su wannan shirya ce ya nisa annabi ka ahadin minin nisa ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallama ku fa ba kamar wata mace kuke ba ma'ana ba wata mace da ta kai ku to ya kamata kuwa tunda Allah ya faɗa haka gaskiya ne to a fito da wannan fifikon da bambancin da suke da shi tsakaninsu da ragowar mataye eh, kamar yadda muka kaddamar a tarjamar ummuna khadija lokacin gabanin mu fara tarjamar ta muka faɗi girman lamari da sha'anin ummahatul mu'minin wannan ya sa mutum in ya ji ya fahimta to zai ga cewa ba wani abun mamaki ba ne ba don an tsawaita zance a kansu kuma da yawa akwai abubuwan da mutane ya waje ba su sani a kansu kuma ba su sani ba to don haka shi ya sa maka ga ya zama tilas mu tashi tsaye mu zage dantse wajen bayanin wacece ita kuma aisha din ko kuma suwaye wa'annan matayen da kuma faɗar irin abin da Allah maɗaukacin sarki ya hore musu na falala da kuma baiwa to kamar yadda aka faɗa a ɗan uwa malam uh, dr mansur isa yalwa hafizahullah ya riga ya yi ya dasa ɗan ba to abin da yasa za mu ɗan waiwaya baya kaɗan kamar yadda muka saba in mun ɗan dogon lokaci tsakaninmu da tarjama mukan ɗan yi waiwaye akan wa'insu muhimman abubuwa da suka shafi tarjamar kuma musamman malam a darasinsa na biyu ya yi bayani akan irin fa'idoji da za mu samu na tarbiyya a cikin tarjamarta da labar da tarihin to za mu kalli na na aisha a matsayin mace kuma matar aure wata ta aure annabi sallallahu alaihi wasallama mai ilimi ummul mu'minin wacce take da waki da falaloli daban-daban wacce ta fito daga asali da dangi wadda kuma ta rayu tsawon lokaci kuma wacce ta zo a lokacin da ya fi kowane lokaci daraja alal itlaq sunanta aisha aisha kamar yadda aka ji yar gidan abubakar da shi kuma abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi sunansa Abdullah ibn Abi Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taym ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib sai zanto ita ta fito daga Banu Taym ne ibn wanda shi Taym ƙabila ce daga cikin ƙabilun ƙuraishawa wanda nasabarsu tana tikewa zuwa ga taimu bin murrata ibn ka'ab ibn lu'ai ibn ghalib ibn sihir ibn nazar ibn kinanata nazar in shine quraish ibn khuzaima ibn mudrika ibn liyas ibn ah, nizar ibn mu'ad ibn adnan shi taim kenan wanda kuma ita ƙabilar taim tana daga cikin manya-manyan ƙabilun larabawa wanda suka shahara ko ce ƙabilun ƙuraishawa ma zan ce wanda suka shahara wanda in dai za ka faɗi ƙuraishu to dole sai ka faɗi taimu saboda irin matsayinsu da kuma darajarsu to shi ita umuna aisha ta fito daga taim wanda kuma ashhar mutane na banu shi shine abubakar as-siddiq Allah ya kare da a gare shi da 'ya'yansa amma kuma a cikin 'ya'yan nasu wata kowa shahara ita ce ummuna aisha Allah ya kare da a gare ta a cikin manya-manyan banu taim akwai talhatu bin ubaidillah at-taimi al-qurashi eh, da shi ma 'ya'yansa da suka shahara nan bayan nan akwai manya-manyan mutane da suka zo a baya akwai ubadullahi ibn ma'mar at-taymi al-qurashi duk wanda kaji an ce masa taymi in ya taym ne ibn ka'ab ibn lu'ay a ibn murrat ibn ka'ab ibn lu'ay to taymin quraishi ne amma akwai taymu adi daban eh, sai dai ita ummuna aisha tantami ila qabilati taym al-qurashiyya to aisha bint abi bakr ibn abi quhafa ibn amir ibn amr ibn ka'ab ibn sa'ad Ibnu taim Ibnu murrata ibn ka'ab zai ce mata al-qurashiyatu at-taimiyya wannan sunanta kenan sunanta kuma aisha tabbas larabawa sun yi amfani da sunan kafin zuwanta kafin a haife ta sai dai ba wata mace da ta shahara a jahiliya da wannan sunan kamar ta ita ummu aisha din Allah ya kara yadda a gare ta kusan in aka ce aisha aka yi shiru dai ba wata wata alama ce ta nuna cewa wata aishar ake magana ba to da ita ake ummul mu'minina Allah ya ƙara yadda a gare ta ummu abdullah shi kuma asalin sunan an samo shi ne daga al'aish al'aish kuma yana da ma'anoni da yawa akan ce al'aish ana nufin rayuwa akan ce al'aish ana nufin abin da rayuwa za ta tsaya a kansa na abinci shi yasa za ga wani lokaci a littattafan adabi ma ana fassara al'aish da abinci to idan balarabe ya ce aisha aisha to ana nufin wadda ake sa ran ta rayu kuma wacce ake sa ran rayuwarta ta yi ta zama mai nagarta kuma wacce ake sa ran ta zama a bar so a wajen mutane wacce ake sa ran ta zama mai amfani ga mutane abinci abin so ne abinci yana da amfani sannan kuma bugu da ƙari abinci sai da shi ake rayuwa to wani lokacin kuma suna cewa aisha a madadin aisha aisha aisha wannan ibn al'arabi ya hakaito cewa akan ce aisha a madadin a madadin a ce aisha sai a ce aisha haka ya hakaito a cikin eh, abin nan bayani <coughs> to ana cewa aisha sannan haka ali bin hamza shi ma ya hakaito cewa ana ce mata aisha sannan kuma ana cewa ma'isha ma'isha din nadir jiddan laraba ba suka faɗarsa ba sai dai yanzu a abin da suke kira dil'ul banat irin in aka saka suna to ana ɗan dan tankwara shi ko a a fuskantar da shi wani yanayi na furci domin ya yi daɗi kuma ya zama ya yi fice musamman ga mata ‘ya'ya mata ana ce mata waish da an bakin a mata rufu'a kuma sai wawun ɗin a mata nasaba sai sai zanto ya'un ɗin tana da ɗauri amma ɗauri ne na iwa na na abin nan na na na haka ne mu ce na wannan za mu ce na na sai zanto lin ne kenan zamu ce waish tunda alyau saki na al-maftuhu ma qablaha amadan al-maqsuru ma qablaha ana ce mata haka bal ma ad a cikin musnad al-firdaus ya kawo wata riwaya duk da cewa ruwaya ce gariba jiddan wa rawaha al-imam ahmad cewa daga ummu salama ta Allah ya kara yadda a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama nana Aisha wata ta ce ya rasulullahi ina so ka koya min addu'ar da zan dinga yi sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce to ya uwaish yake Aisha ya kira ta da uwaish din قولي اللهم رب محمد النبي الأمي أذهب عني غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن كتي يا أبنجج محمد صلى الله عليه وسلم يا ألم أبنجج محمد وانديك النبي ني da Allah ya sanar da shi ilimi ba tare da ya iya karantawa ko ya rubuta ba ko Allah yana sanar da shi ne daga gare shi ya kimsa masa ya kuma ganar da shi ba tare da wani malami ya koya masa yadda ake rubutawa ko ake karantawa ba to Allah kai ne ubangijin wannan annabi wannan a ciki akwai yabon Allah da kuma kwarzanta shi da faɗar abin da ya cancance shi ta hanyar tabbatar da wannan sifar ta bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azhib uh, uh, uh, azhib anni ghayra qalbi Allah ka tafiyar min da tafasar fushi na zuciyata wa ajirni min mudillatil fitan kuma ka tsare ni daga abubuwan bata na fitina to anan wannan hadisin gaskiya an ka duba cikin musnad ba aka same shi da wannan lafazin ba amma ya zo a wani lafazin ta hanyar shahar ibn haushab daga ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare shi da lafazin Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik a yadda dai dama ya uwaish ya ke Aisha ya uwaish shi sa ibnu salah Allah ya ji kansa da rahama da ya kawo wannan abin da ya kawo wannan ruwayar shi kansa ya kalle ta a matsayin baƙuwa ko ya kalli lafazin a matsayin baƙo istagharabahu to sannan ana ce mata aish aish aish a madadin alhamzar da take gaban alu aisha sai a ce aish shi ma duka dai ma'anarsa aisha wacce ake mata kyakkyawan fatan ta rayu wannan shi malaman lura suke cewa at-tarhim at-tarhim shine a rage wasu harafai a ƙarshen suna domin yayi daɗin faɗa kamar balarabe a ce bala ɗan eh, talatu sai a ce ɗan tala kuma da hausa muna da namu tarfi eh abubakar a ce habu <laughs> ya wato mu har a farko ma ana cire a farko ana cire a tsakiya ana cire a ƙarshe to wannan ya zo a cikin sayul bukhari daga ummuna aisha din a daga ummu salama Allah ya kare da daga ummuna aisha din Allah ya kare da a gare shi cikin babu fada'ili aisha radiyallahu anha ta hanyar Yunus ibn Yazid alaili daga ibn Shihab az-Zuhri eh, cewa ummuna yake cewa Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf yake cewa ummuna Aisha Allah ya kare da a gare ta tace manzo Allah sallallahu ce ya Aish sai kira ta da wannan sunan ta ce ya Aishatu ba ya Aish ya ki Aish hada Jibril yuqri'uki salama ga Jibril nan ya ce a gaishe ki faƙultu in ji umuna aisha sai ta ce ni kuma sai na ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu tara mala ara ta ce to shi ma ina gaishe shi kuma da rahamar Allah da albarka su tabbata a gare shi dama ya rasu la kai kana ganin abin da ba na ga kai ka ga jibrilin ni gashi ban gan shi ba wannan hadisin imam bukhari ya rawaice shi sannan imam muslim ya rawaice shi majaruhu ala zuhri sai dai a ruwayar musulun ta hanyar shu'aib ibn abi hamza an zuhri amma a ruwayar bukhari ta hanyar yunus ibn yazid al-aili an zuhri wanda da shu'aib da yunus dukansu su kuma almajiran zuhri ne Allah ya ji kansu da rahama ga baki da da haka kenan zamu iya cewa ana ce mata Aisha ana ce mata Aish ana ce mata Uwaish kuma na kara da cewa ana iya ce mata Maisha yanzu kuma ma saboda larabcin zamani ana ce ma ana cewa ayyush ana cewa ashwan duka zaka ji laraba in suka faɗi haka duk yawanci aisha suke nufi mu kuma kaga da hausa mu ce a'i mu ce aisha mu ce ailo mu ce indo a yanda muka saba da hausa muke caccanjawa ko in ce ma hausa fulani ba haushe ne kaɗai yake da irin wannan ba har fulani ma suna da har sholi to <laughs> sholi har da shoti ma duk ana faɗa to amma dai gaskiya na larabcin ya fi daɗi to wannan muna magana ne akan sunanta saboda mutane suna so su ɗan ji bayani su sai akan sunan manzala sai salama ya mata alkunya da ummu abdullah mm. maganar gaskiya kuma bata taɓa haihuwa ba kawai dai manzala sai salama ya hararo wani abu ne mata umar ladawa balarabe ya saba al'adarsa yana yin alkunya ko da ba a haihu ba ba ita ce kadai wacce aka taɓa mata alkunya da ɗan da bata haifa ba wannan an yi da yawa ita kuma an ce dalilin da isa aka yi mata alkunya da abdullahi shine ɗan uwarta asma wacce ta haife shi da mijinta a zubair bin awwam to sunansa abdullahi duk da cewa shi abdullahi ba a haife shi da wuri ba idan aka lura za a ga abdullahi bin zubair allah ya ƙara yadda a gare shi shekarunsa ba su da yawa lokacin da mazan allah sallama ya rasu la'alla kuma ya zanto kamar alkunya na na aisha sai kaga ko ta riga wannan lokacin haifar abdullahi to a takaice dai ita ce alkunyarta wannan kuma tabbatar da cewa alkunyarta ce ya zo a cikin sunan abi dawud imam abu dawud ya rawaito shi a cikin kitabul adab min min sunan babi ma ya buɗe babun almar'atu tukna babun da yake nuna a musulunce mace ana mata alkunya kai in an ce maka baban wane to ita ma za a iya ce mata maman wane ko babar wane ko innar wane ya rawaito hadisin ta hanyar musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustauri kuma ya rawaito shi ta hanyar sulaiman ibn harb dukkansu daga hamad daga hisham ibn urwa daga urwatu ibn zubair daga ummuna aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kullu sawahibi lahunna kuna duk ƙawayena suna da alkunya suna da wani suna da ake saya sunansu da shi a faɗa ba sai an faɗi sunansu ba to nima kamar abin da take nuna nima ina so ya zama ina da alkunya ya ta iya sawa kanta amma ba ta yi rawar kai ba tunda tana da na gaba da ita tana da shugaba tana da miji kuma mijin ma wanda duk duniya ba kamar sa sai ta jingina al'amarin zuwa gare shi a ciki akwai ladabi na mace da mai da al'amarinta zuwa ga mai gidanta to sai take cewa ƙala sai faktanai bibniki abdullah ko faktani bibniki abdullah to ki zaɓi alkunyar da za ta ɗauki sunan ɗanki man ɗan uwarki abdullahi abdullahi bin zubar wannan hadisi bayan abu dawud kita al'imam abu al'imamul hakim ya rawaice shi a mustadrak ta hanyar yahya ibn abdullahi bin salim da kuma sa'id ibn abdurrahman kilahuma an hisham ibn urwa an abbad ibn hamza an aisha radiyallahu anhu anha bihi ah, kuma zala sallama ya sa mata wannan kuma wannan hadisin da hakim ya kashi a cikin mustadrak ya inganta shi ya ce wannan hadisin yana da kyakkyawa yana da isnadi ingantacce kuma da ya shuru yana nufa alufan ala shartul bukhari wa muslim amma walam yukharrijahu to kuma imamu zahabi da zo a cikin at-talqis ya yadda da wannan hukuncin da imam al-hakim yewa wannan isnadi saboda haka ita na na Aisha dai an sa mata kunyar Abdullahi an ana mata kunya da Abdullahi bin Zubair dan yar uwarta kuma wannan ya halatta mace ta ar kunyar ta wani dan yan uwanta ta alkunya da su ko da yake ibn al-arabi a cikin littafinsa al-mu'jam ya rawaito wanda ya kawo wata riwaya wanda shi mu'jam na ibn al-arabi yana nan akwai shi kuma duka masana manazarta da kuma almajirai alban hadisi sun san shi ɗaya daga cikin littattafai ne na hadisi wanda uh, ahmad ibn muhammad ibn ziyad ibn bishir wanda aka fi sani da ibn al'arabi shi ne ya wallafa wannan musnad ɗin wanda musnad ne da ya tattaro shi a kan irin hanyar malaman hadisi ta hanyar kawo hadisai murattaba ala hurufin mujam amma huruful mu'jam din ala asma'is sahaba sai kawo sahabi suka kasansa sai a kawo hadisansa duk da ya rawaito a cakuɗe ko na wani baji ko kuma an ga dama a yi shi a bisa sunayen garuruwa ko kuma a yi shi a bisa sunayen malamai ka jera malamanka sai ka kawo hadisansa to shi ibn al-arabi ahmad ibn muhammad ibn ziyad ibn bishir malamansa ya tattara inda ya karatu a wajensu sai ya jajjera su ala hasabi huruful mu'jam misali ya fara da ya fara da alifun daga nan kuma har ya tafi da zuwa ƙarshe to kasan kowane malami sai ya kawo hadisansa a misali wanda sunansa ahmad sai ya kawo hadisansa har ya ƙare sannan kuma sai ya shiga wani amto shi ibn al-arabi Allah ya ji kansa da rahama a cikin mu'jam ɗinsa ya rawaito cewa ta hanyar abdullahi bin ayyub daga dawud ibn al-muhabbar daga muhammad ibn urwa daga hisham ibn urwa daga urwatu ibn zubair daga aisha Allah ya kare da a gare ta cewa ta taɓa yin ɓari to da ta yi ɓari ɗan da ya zo sai aka sanya masa suna abdullahi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mata alkunya da shi to amma kamar yadda za mu ji sinadin a ciki akwai dawud ibn muhabbar wanda yake da wani littafi kitabul aql wanda kusan mafiya yawan abin da yake cikin littafin turrahat ne da soki burutsu ne da abin da bai inganta ba shi sa ibn hajar da ya zo tarjamasa yake cewa shi wannan dawud ibn muhabbar din matruk ne in an ce matruk shine wanda in ka gan shi a cikin zirin jerin mazajen da aka rawaito hadisi to maza maza zura da gudu ka kyala hadisin kakka kuskura ka dauke shi domin ba magana ce karbabbiya ba yawwa iya gudun ka iyala shine abin da a hadisance muke cewa matruk wato wata wani maki ne da ake ba wa yanda ba za a karba hadisin su ba kusan ma an aka zo kan matruk an kusa a shafa fatiya wanda ya girma a cikin a cikin ba a karba hadisin su ba su da yawa kusan daga kansa sai kan makaryata waɗanda suke tatattun makaryata idan haka yawanci abin da ke cikin kitabul aqal din wato karairai ne da yawa kamar da ibn hajar Allah ji kansa da rahama ya faɗa shi wannan din matruk ne ya mutu shekara ta 206 kuma imam ahmad Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya ce wannan mutum ne wanda yake marar marar wata kima ta hadisi duk da cewa ya bin ma'in ya yabe shi a sannan Ibn hibban kuma ma ya zarge shi da yanayin karya a hadisi yana cikin rijal ibn to kaga ba za mu kuma yadda mu kafa hujja duk da cewa ba hadisi ne da yake tabbatar da halal da haram ba labari ne ake baka na cewa ummuna aisha ta taba haihuwa abinda kuma duniyar tarihi ta sani umma ana aisha ko bari ba ta taɓa yi ba wannan la'alla Allah ya ga dama ya haka saboda cikin hikimomin don kar a yi muzahamar khadija a cikin yayaye Allahu alam na biyu kuma don a a kwantarwa da mata hankali waɗanda ba su taɓa haihuwa ba su san cewa dai duk matsayin ki biki kai matar annabi sassa ba to ita ba ta taɓa yin aure a wani wajen ba kuma iya annabi ta aura kuma bata haihu ba kuma ta rauto hadisan falalar ma mutum ya haihu da ya mutu manzo Allah sama yake cewa wanda duk ya mutu wanda duk ya haifi ƴaƴa uku suka mutu wanda duk ƴaƴa uku cikin ƴaƴansa suka mutu to Allah zai ba shi aljanna sai ta ce to ya rasulullahi wanda kuma yake da ƴaƴa biyu suka wanda ƴaƴansa biyu suka mutu fa manzo Allah ce har ma wanda ƴaƴansa biyu suka mutu sai take ta to ya rasulullahi wanda kuma ya zama ɗaya ne da shi ya mutu fa ko ɗansa ɗaya ne ya mutu sai manzo Allah yake cewa man kana lahu faratun ya muwaffaqa eh ko ɗaya ne ya wacce ta dace kaga ya kira ta suna muwaffaqa sai yake cewa to ya rasulullahi in kowa mutum bai taba haihuwa ba fa sai manzo Allah sama yake cewa ana faratu man la farata la ni in na rasu sallallahu alaihi wasallam to na zama a madadin wanda duk ba a yi masa wata mutuwa da ta jijjiga shi ba tuni ni mutuwa ta ta isa ta jijjiga kowa to za a ba shi ladan haƙurin rasa ni kamar yadda ya faɗa cewa ba a taɓa jarabin musulmai ba da wata musiba da ta kai irin musibar rasa ni har kuma yake cewa wanda duk aka jarrabe shi da wata masifa ko wata jarabawa to ya shi kansa mana da tuna rasa ni wannan kuma hadisai ne masu tarin yawa na taɓa koro su da da isinadansu da yawa a munasabatu da yawa mm. to a takaice dai bin ji ita alkunyar ta ummu abdullah ummu abdullah to mun ji sunanta mun ji alkunyata sai laƙabinta laƙabi shine abin da mashtahara bi madhin aw shine wata wata kalma ko wata jimla ko wata magana da ake liƙa ta a jikin sunan mutum kuma a aje sunan a kira shi da ita wanda yabo ne ko kushe shine laƙabi abinda ake kira da laƙabi ke amma sharadi dole ya zama yabo ne ko kuma ya zama kushe ne to duka mata annabi sallallahu alaihi suna tarayya a lafazi ɗaya shine iyayen mumine Ya kowace tana da wannan digirin na girmamawa cewa sai da ubangiji ne ya ba su yake cewa annabi wa wula mu'minina min anfusihim وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وما زال سلم شيني muminai ya kamata su zaɓa su so su taimake shi su ba addininsa su bi abin da yake so da abin da ya da shi fiye da yadda za so kansu ko su su wani abu da suke so ko su karfafi wani abu da zai taimake su su ajana su annabi shi ya fi dacewa da haka wa azwaju ko matansa gaba ɗaya ummahatun duka iyayensu ne to wannan shine abin da ya tabbata a matakin farko na lakabin na na Aisha ne wato digirinta na girmama na farkon Eh, tana da wasu laƙubban bayan wannan daga ciki ana ce mata imra'atu a tura sulilla sallasa kamar yadda ya tabbata cewa masruq idan zai yi ruwaya a wajenta yana cewa as-siddiqatu bintu as-siddiqi eh, imra'atu rasulullah sallallahu alaihi al a min isa samawat min fawqi isa samawat ana ce mata as-siddiqa wato mai gaskiya yar gidan mai gaskiya sannan kuma ana ce mata wadda aka tsarkake ta daga sama sannan ana ce mata hassan in an ce hassan ita ce wacce ta kai matuka wajen zama tsararriya Allah ya tsare ta duk wani aibi da ka sani a duk wani aibi da ka san ɗan adam zai iya samu ko mace za ta iya samu ummu na aisha Allah subhanahu ta'ala ya tsare ta ba ta da wannan aibin sannan ana kiranta razan wato in an ce razan ita ma kuma daga asalin razana ne kuma abin da ake nufi da razana din shine wato irin banƙayi duk wani abu da za ka iya cewa mutum yana da shi ko mace tana da shi to ummuna Aisha tana da shi Allah ya ƙara yadda a gare ta wannan an ji a cikin waƙar Hassan ibn Sabit Allah ya ƙara yadda a gare shi yana yabanta kamar yadda ibn hisham da waninsa suka rawaito bayan an yi kissar yi mata sharri da aka yi hadisatul if a sai hassan da ya zo yana ƙoƙarin barantar da kansa allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa hasanun razanun matu zannu biribatin wa tusbihu gharsa min luhumil ghawasili aqilatu hayyin min lu'ayy ibn ghalib kiramil masa'i majduhum ghairu za'ilin insha Allah mun zo irin yaban da aka yi mata za mu ji yace hasanun razanun kaga ya sifanta ta da wannan bait wannan kalmo ma tuzannu bi ribatin ma zannu da zaira kenan ba a zargin ki shi ma kaman eh ba da zadi ba ne, akwai ta zadi ta zato mm. amma ta zayun ta zaira dinnan tana nufin zargi kamar yadda ibn al-qasim ke cewa ala za'amat basbasatul yawma annani kabirtu wa alla yuhsinu lahawa amsali kazabti wa qad usbi 'an al-mar'i 'irsahu wa amna'u 'irsi an yuzanna biha al yace wata basbasatu wata karuwa ce wai <laughs> tana tana riya cewa ah, za'amat basbasatu al-yawma yau wai zabas fasata take wata hira take riya cewa annani kabirtu wai na tsufa wa Allah yuhsinu lahawa amsali cewa mutum mai shekaru na ba zai iya wargi da mace ba sai ce ka zafti ƙarya kike wa qat usbi al mar'i irsahu yace ni ne da soyayya da hila da yaudara nake sace soyayyar matan mutum in karkato da zuciya amaryan mutum ta daina son sai zamani take so in je min kai ya ce wa amna o irsi ni kuma wacce take matata sai in hana ta an zanna bi halkali in an ganta ba za a zaci cewa ba ta da miji ba kaga sai amfani da zanna da zayin kenan sama hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin ba wanda yake zargin ki da wata shakkar wani abu wani wuru-wuru ko kuma wasu ayyuka na laifi wato su bi hogarsa sannan ke kuma kin waye gari tamkar kamar wato an ce garsa eh, mu'annasu ne shi ne shine wata abin da yake mai jin yunwa kenan min luhumil ghawafil ba kya gulman mutane gulma ba shine cin nama ba to ke kan a cikin yanayin yunwa kike ba ba ma ki ga naman da zaki so balle ki ba kya wa mata sharri ba kya bibiyar mutane da sharri ahilatu hayyin ke ce wato zabaddiya a cikin dangi min ahilatu hayyi min lu'ayyi ibn galibin misali dangin lu'ayyi dan galib dan fihir dan malik kiramil masa'i wacce take da wayanda suke da manya-manyan darajoji na abubuwa da suka kaddama wa rayuwa majiduhum ghairu za'ili kowa ya san kuma wayannan bayan Allah irin girman su da darajar su ghairu za'ili ba zai gushe ba muhazzabatun qad tayyaba Allahu khaymaha wacce take tsaftatacciya Allah ya tsaftace wato khaymaha ko ka ce sasanninta ko kuma ka ce darajarta ujbil madinati talqasan makarima khairal wara khairal nasaban wa akrama khima wa man gada bil mu'minin rahima كان uh, wa man gada bil mu'minin rahima huwa khiratul lahi qadima qadima kamar da mai waka yake fada to wannan uh, wanda yake shine cewa muhazzabatun qad tayyaballahu khaymaha وطهرها من كل سور وباطل ومن كل سوء وباطل إلى آخر ما ذكر حسان بن ثابت عليه رحمة الله تسورة كأمنا عائشة أنا متونا لقب شوى أبن شوى إتا حسان شي أرزان تودك تشنكم لقبا دأتي وأمنا عائشة أقي لقب حميرة lakabin al-humaira wannan ya tabbata a tarihan ta cewa ana mata lakabi da humaira shi kuma humaira abinda ake nufi shine macen da take fara asali shi fari shine albaya kamar yadda ja kuma shine alhumra to amma kasancewar larabawa suna kyamar su kirawo fari da suna fari don kar a zata cewa yana da cutar albaras to sai su ɗauki kalar ko eh, launin da yake kusa da fari wanda ana samunsa a jikin fari sai su ce masa sai su ce wa mace alhamra abinda ake nufi dai shine bai ba amma ba faratas ba wacce ba faratas ba yauwa wannan kuma malamai sun yi bayani akan wannan idan muka koma cikin annihaya fi gharib hadis na ibn al-asir da imam sindi a cikin sharhin tariqin da yawa ibn majah da ibn manzur a cikin lisan al-arab cewa larabawa sukan kirawo bakin farin mutum da suna ahmar mace kuma su kira ta hamra haka ibn hajar Allah ya ji kansa rahama a cikin al-fath fatul bari ya tabbatar da haka cewa wal arabu wal arabu tutliqu ala al abyad al ahmar karahata ism al bayad li kauni yushbihu al bar saboda tsoron kada misali a kada kada kada a ce masa fari a zata farin farin farin cutar fata ne dan akwai wani fari da yake zuwa fata wanda yake na rashin lafiya ne wanda zaka ga har ma su masu irin wannan farin akwai wani abu da suke irin wanda za ga masu cutar kuturta suna yi ko fata ta ɗashe ko ta fashe ko wani abu za ga kuma aibi ne kwarai da gaske to ya zo a cikin sunanin nasa'i ta hanyar abu salamata bin abdurrahman daga ummuna aisha Allah ya ƙara yadda a gare shi a gare ta cewa wata rana mutanen habasha sun zo in an ce mutanen habasha ana nufin baƙaƙen mutane saboda a da kusan a alaƙar mutanen jazira da ragowar mutane na yankunan duniya ba su san baƙaƙe ba sai mutanen habasha mhm. su kuma ba wai baƙaƙe ne dilin ba a'a yawancinsu dai bakin yanayin fatarsu ba irin ta laraba wacce kamar bahaushe ne da mutanen da ba hausawa ba kafin bahaushe ya gamu da wasu mutane da yawa ya gamu da ƙabilar bagi wanda bahaushe yake ce musu gwari to su ya gane ba su iya yarensa ba kuma yawanci su suka zo inda yake to in suna yin hausar tasu iri ɗaya saboda ka kawai ma shi bahaushe duk wata hausa da bata fito sosai ba sai ce gwaranci ne ana kamar irin hausar da gwari suke yi kuma za ga duk wani abu dai idan ya faru za ga bahaushe sai ka ga ya danganta shi da gwari saboda jafa'i da kuma wasa na tsakanin ƙabilu to haka shi ma balarabe yake da mutanen habash doguwar mana ya sha ruwa ba har kusan minti arba'in allah shirya da ni eh, karatun da malami na rasa ta ina zan dakatar da shi allah saka masa da alkhairi sauraro muna cikin shirin magabata na gari tarihin na na aisha radiyallahu anha ko in ce halka ta uku ko in ce halka ɗaya ta a gurin malam halka ta uku in an haɗa tarihin na na aishar gaba ɗaya amma halka ta ɗaya tare da dan uwa Rabbul Tariq Sheikh Abubakar Muhammad eh, Abdulsalam Muhammad Wali hafizahullah babban imam masallacin Juma'a na Alhaji Muhammad Mazab Allah ya gafarta masa wanda ke ungo kofar ruwa wanda yake mai tarihin na Aisha radiyallahu anha karo na farko eh, ce gaba ta farko ta shirin mun ji tarihinta da nasabarta da ainihin cikakken sunanta da alkunyarta da lakabinta duk a wannan cikin minti arba'in masu albarka na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka mana da alkhairi za mu je gaba ta biyu wanda insha Allah muna da raguwar kusan minti goma sha biyar a cikin ta sun kallafa da me za mu karkare yau wato um, wannan kamar yadda muke magana akan humaira ya zo a cikin sunanin nasa'i uh, daga abu salamta bin abdurrahman daga ummuna aisha Allah ya karar da a gare ta take cewa wata rana baƙaƙen mutane mutanen habasha kenan sun zo yal'abu suna wasan su na al'ada wannan ya nuna a cikin wata ruwaya kamar ranar sallah ne wanda ya halatta faƙala liyar nabi wasallam sai mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ce min ya humaira kaga ya kira ta da wannan laƙabin kenan ya ce wato ya ce kyakkyawar mace fara ma'ana ne ya tabbata yawwa ya tabbata amma akwai matsaloli na ilimi kamar guda uku da ya kamata mu lura da su na an tanzuri ilaihim kina so ki ci gaba da kallon su ne ba ɓalace ta ce na'am ina so wanan wannan hadisin ah, al-hafiz al-iraqi zainuddin abdurrahim ibn al da kuma al-hafiz ibn hajar ahmad ibn ali abul fadl duka sun inganta wannan hadisi ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rama a cikin al-manar al-munif wa da'if ya kawo ta ka'ida cewa duk hadisin da kaji an ce humaira ya humaira ko kuma an ambaci humaira to wannan hadisin bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wasu malaman suka ce eh abin da yake nufi mafi yawanci wa illa wannan hadisin ai ibn hajar da iraki sun inganta shi kuma kowa ya san waye ibn hajar waye al-iraqi wasu kuma suka ce a'a shi ibn qayyim a wajen sama isnadin wannan hadisin yana da matsala na humaira amma mafi yawan hadisan da humaira ta zo kalmar humaira din ta zo a ciki ta fuskar isnadi gaskiya ba ta inganta akwai hadisin da ake rawato khudhu shatara dinikum an hadhihi al-humaira ku karbi rabin addinin ku daga wajen wannan yar jammace to wannan hadisi ne mawdu'i da'afahu zakara an zakara zalika wa tushun haka akwai zahabi akwai al-imam abu yusuf ibn al al-mizzi akwai al-imam ibn kathir abu al-fida al-dimashqi Allah ya da rahama imam al-sakhawi a cikin al-maqasid al-hasana cikin hadisan da suka shahara a bakin mutane ya nakalto magana ibn hajar yake cewa ibn hajar yake cewa a cikin takhrijin hadisan ibn al da yayi imla'i yake cewa la a'rifu lahu sanadan wannan hadisi ya ake cewa khudhu shatara dinikum an hadhihi al-humaira ni ban san wani isnadi da ya inganta ba wala ra'aytu fi shay'in min kutubil hadisi illa fi nihayati ibn al-asir in banda a cikin al-nihaya fi gharib al-hadis sannan eh, ibn kasir Allah ji kansa da rahama inji ibn hajar inji sakhawi na nakalto daga ibn hajar wa dhakara al-hafiz ibn kasir annahu sa'ala al-hafizain al-mizzi wa dhahabi anhu falam ya'rifahu su ma sun ce ba san wannan hadisi ba intaha kalamuhu rahimahullah to wannan kenan to amma wasu malamai suna ganin ba za a ce humaira ba wai humaira tasghiri ne wanda yake ghairu jayyid to gaskiya wannan magana tasu ghairu maqbula ba za a karbe ta ba magana ce da ta sabawa abin da yake daidai wasu suna ganin kamar in aka ce humaira kaman tasghiri ne na wai na jaka a akramakumullah wa wannan ba haka bane in an ce tasghiri abin da ake nufi shine wata siga ce da balarabe yake amfani da ita wajen nuna maka cewa wannan sunan da na faɗa akwai wani sunan irinsa amma wannan ƙarami ne misali kamar a ce akwai baba ƙarami da baba babba to a madadin bahaushe sai ya ce baba ƙarami da baba babba shi balarabe duk zai ce musu baba amma yadda zai karya harshensa a baba karami ka gane cewa wannan shi baba karami ne wanda kuma manufasta kawai ba wai wani abu Manufasta mujarradin tantancewa ka gane cewa wannan karami ne wannan babba kankanta kuma ko ta jiki ko ta shekaru ko ta lamari da sha'ani ko ta wani abin mai kama da haka haka akan ƙanƙanta zatin abu kaman kana da kare da wani karan a karamakumullah wannan kalbin wannan kulai sai ka ce ba in kana so ka ce mi kawa ɗan karamin karen nan wannan kashin to da ka ce kulai an gane ba babban kake nufi ba ƙaramin kake nufi to eh wani lokacin kuma akan ƙasƙantar da mutum idan ko ya ɓata maka rai ko dama kaskantacce ne sai ka rajulun ne sai ka ce rujail wannan ɗan ƙaramin mutumin kamar an tarata bin shaddad da abala ta ɓata masa rai wacce yake cewa salal qalbu amma kana yahwa wa yatlubu wa asbaha la yashku wa la yata'attabu kai da ransa ya baci mai ce ubailatu ayyamul jamali qalilatun laha dawlatun ma'lumatun thumma tadhhabu ce ke yar ubaila amadan abala sai ce ubailatu ke karamar abala ayyamul jamali kyan nan da kika ga kina da shi fa kwanakin kyau a wajen mace ba su da yawa laha daulatun ma'lumatin wata masarauta ce tana da tenuwarta tana da lokacin ta sun matar za a zo lokacin da ke kanke an ce miki mai kyau zaki ga zagin ki ake in ce ce an kina ganin ban yi miki ba fajarrabi minan nasi ghairi fallabi bu yujarribu to akan faɗi haka wani lokacin kuma a'a yawan abu ne bai kai ba sai a kaskantar da shi kamar misali darahim kaga yan canji kenan kuɗaɗe durai himat yan ƙananan kuɗi irin canjin da abinda in ka ba za a baka canji ana faɗa yawwa eh, ku tayyi ba san da littafin da safahat ɗinsa ba su kai ba yawwa sannan kuma lokacin akan kankantar da zamani malam malamin munasaba yanzu ana wata yan ma'araka ta tasgiri ina wasu na cewa sharafa ana akwai wani da ake kallon sa a matsayin girmamawa ne kace ke tasgiri eh kwarai da gaske ana ana yin tasgiri saboda girmama wani lokacin ko saboda gir mutuntawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce uwaish ko kuma ya faɗi yadda ummuna Aisha ɗin Allah ya ƙara yadda a gare ta take to wannan wasu suna ganin cewa wai Humaira jam'i ne na Hamira wannan gaskiya ya saba wa ƙa'ida ta sarfu Humaira jam'i ne na Hamra wanda kuma malamai sun faɗi irin hanyar da ake bi wajen jam'i misali hanira in kamar ita jashi jaki namiji ai macen jaki a tan ake ce mata ita ce macen jaki kyan da hausa ko muna ce mata jaka kamakumullah aura sunan jaki ne idan ya riƙa kamar yadda duk da na taɓa jin wani malami yana cewa aura sunan macen jaki ne amma dai a hausar da muka gada kabiran an kabiran aura sunan jakin da ya rikani kamar da doki ake ce masa ingarma kamar yadda raƙumi ake ce masa amale kamar yadda zaki ake ce masa hamshaki kamar yadda mutum ake ce masa zarto jam'insa zarata ah, za ka gani dai kamar bansuru a karmakon ake ce masa dan taure ko a ce taure kamar giwa yadda ake ce masa toro kamar bauna yadda ake ce masa kutunku kusan kowace dabba idan ta kai wani yanayi akwai sunan da ake iya gaya wa karo karanta a sautar zori muna cewa karo ana nufin namiji kenan kamar irin su karan kwantarafi irin su karan remi. ana cewa reme ana cewa kuma bunsirin rima da sauransu to shi ma wannan jaki kenan don haka in aka ce humaira eh, tasgiri na hamra aliful isnain mamduda kaman hamra da ƙurfusa ƙurfusa ɗin shi ne wato kamar gurfani to sai a ce ƙurai fusa ƙurai fusa wannan eh, ko ƙurai fasa kamar fasfasa ana cewa fusaitisa hamra ana cewa humaira humaira haka wannan yake in ka duba cikin tsarin tasgiri na, na larabawa wannan yana ɗaya daga cikin sunayen da aka yi musu istisna'i wajen goge wani abu daga ciki sai ya zama fu'ai'il kenan da fu'ai'il misali kamar masail kamar wannan kamar wannan hamra din da da qurfuta bayan nan kamar irin su eh, hanzala ana cewa hunaizala da irin su abqari ana cewa qari da ire-iren dai wa'annan to sauraka sai a ɗauka sosai akwai wani lalataccen mutum wanda ya halaka a shekara ta 2011 zuwa ta biyu wanda irin masu zagin sahabban nan ne a misira da ana ce masa abdulhamid al-muhajir shi ne sai ya zo yake cewa wai aisha kun san me isa ake ce mata humaira to saboda tasgirin hamra ne alaihimin allahi ma yastahiq to wasu da suka bi sai suka ci wannan magana ta tasa daidai ce karya ne wannan magana ta saba wa ilimi ta saba wa zauki don haka tana na aisha allah ƙara da a gare ta an sa mata wannan laƙabin ne a musaggar don girmamawa da mutuntawa allah ya ƙara da a gare ta sannan kuma dama ana iya sa wa mutum laƙabi musaggar kamar misali umair misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin anas da ya zo ya sami yaro yake cewa ya aba umair ma fa'alan nughair kaga an ya ce aba umair aba amr ne amma aka ce masa umair wannan ko maza Allah sama ya faɗa wannan ya nuna ce nan ba wani laifi bane haka dalika kamar kunais sayyidina umar Allah ya kare yadda a gare shi da ya gaya abdullahi bin mas'ud ya ce kunaifun a ilma yana nufin ah, ya girmama shi kenan kamar kuma dahiya ake ce mata duwaihiya da yake cewa wa kullum mar'in ne kullum saufa tasfarru dunahum duwaihiyatun tasfarru fi al'anamilu a cikin watsar bani su'adu ta ka'abu bin zuhair Allah ya kare yadda a gare shi ya zo a cikin ah, kamar yadda muka faɗa Abdullahi dan Mas'ud al-Musayyid na Umar ya sifanta shi da wannan to wannan game da sunanta kenan da alkunyarta da laƙabinta to yanzu ya da kuma mun faɗi nasabarta da nisbarta Wani abubuwa guda biyar akan su muka tsaya al sunanta an-nasab nasabarta an-nisba nisbarta shi muka ce taimiya ce sannan laƙabinta mun kawo su hasanun razanun ummul mu'minina ah, humaira sannan kuma al-mubarra min fawqi sab'i samawat imra'atu rasulullah sallallahu sai kuma alkunya ta ummu abdullah su yanzu kuma ya rage sai mu shiga cikin yadda mahaifiyarta da haihuwarta da kuma rayuwarta mu ringa tusawa akan abin da malamin mu shi ma yayi da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka ji ita kuma wannan baiwar Allah ya ƙara ɗaukaka darajarta a aljanna tare da mai gidanta shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da mahaifinta Abubakarin da abokanan mahaifinta da mai gidanta sannan kuma da almajiranta da waɗanda suka bi tafarkin su har zuwa a naɗa ƙasa. Sauraro muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki sannan muna biyuwa da godiya ga shi malam Abubakar Abdulsalam Muhammad abu tsari wanda baya ƙasa a gwiwa ke shigowa domin amfanar da al'umma tarihin waɗannan magabata na wannan al'umma mai cike da albarka mai cike da alkhairi a yau mun yi zama na ɗaya tare da shi zama na uku akan tarihin na na aisha radiyallahu anha na roƙon allah maɗaukakin sarki raya mu mako mai zuwa domin mu ɗora daga inda muka tsaya insha allahu ta'ala muna fata allah maɗaukakin sarki mai da gida malam gida lafiya a madadin kwamitin alhawari wanda suke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa mai albarka ni da na gabatar alkasim abdulrahman nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah